ni dai na tafi dai hanyar mai kujeri na ija State kenan na wuce lafiya na sauka lafiya na yi zumunci na muna kwance a cikin gida wajen sha ɗayan dare sai muka je ana ta harbi harbi an shigo cikin gari ni a takaice dai bacci ma na yi kawai sai na ji ana harbi wajen mutum ashirin ga bindigogi a hannun su ga adduna kawai suka shigo suna hayya hayya hayya ku taso ku tafi muka ce na ce ina da sai suka kora mu mu wajen goma sha ɗaya suka kora mu suka ce mu tafi muka kama hanyar mu san ma hanyar da ake bare ni da na zo ma gari ban san ko ina ba muka kama tafiya muka yanki jeji suka tura mu can cikin jeji muka ta tafiya wajen awon mu gani da takace sha ɗaya dare suka tafi da mu ba mu isan da za su ajiye mu ba kafin su kawo mashina su ɗauke mu sai wajen karfe biyu na dare suka dire mu a wani jeji muka zauna a gurin suka sake samo wasu kuma suka hada da mu sannan muka kama tafiya tafiya muke tafiya muke suka je suka dauki mashin suka dora mu a kai mm. suka kara tafiya ba mu muka kai garin da za su yi garkuwa da mu ba su ajiye mu sai wajen shida na safe suka yi kusan awa nawa kenan a takaice tun sha daya mm. sai safi sai karfe shida na safe mm. an kama mu talata an tafi da mu talata da daddare mm. sai sha ɗaya na safi eh, shida na safi suka dire mu a inda za su ranar laraba ku nawa aka kama mu goma sha ɗaya to da suka dire ku a ina ne inda suka dire ku gari ne ko kwa kaka wajen yake gari ne amma sun kori yan garin gaba daya mm-hmm. duk sun kewaye garin duk barayin ne a garin mm. duk sun kora su su kaɗai ne suke ta abubuwan sa sun kawo mutane mu kama muna gurin ma sun kawo mutane sun fi ɗari muna gurin kowa eh ya ce gari guda ne gari guda ne wallahi gari guda ne ajiya gari guda ne ragowar da aka kada an aje ko a waje guda ne a an rarraba wasu an aje su a jeji wasu kuma an aje su a cikin daki mu haka dai mata sun haɗa mu guri da suka ce mu sa'a muka ci da tuni sun aje mu ma waje suka dinga dukan maza suka daure suka daure mazan haka suka daure su kamar raguna eh. suna ta zane su a garin mu kuma mata an dai zane wasu amma ni Allah kuma cikin hukuncin ubangiji ni ba su zane ni ba eh. amma sun zane wasu daga cikin mu eh. to da suka kai ku sai suka ce me sai suka ce sai an bada miliyan biyar da dubu ɗari biyar kowane dubu ɗari biyar mu goma sha ɗaya kowane mutum ɗaya dubu ɗari biyar sai muka nemi afuwa yan uwan muka suka nemi afuwa mm. sai suka ce ba za su karba ba sai dai an ba da wani kusa saboda sun yi ta'adun bindiga a garin da suka kwashe mu eh. dole sai an biya su kudin bindigan su mu kuma da muke gurin muka dinga neman alfarma su rage daga baya sai suka ce a kawo kudin. a kawo kudin sai can daga can sai suka hada miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar domin ba wanda ke da kudin da zai yi wannan belin mm. sai aka bi aka yi ta bara a ko ina aka samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai aka kawo musu sai suka ba su gaya mana cewa za su kama wasu daga ciki ba sai bayan an kawo kudin suka kama mutum uku suka kawo kudi. Mm. sai suka kama su suna kama su sai suka mai da mutum ɗaya suka musu duka su ukun sai suka mai da mutum ɗaya suka karɓi mashin biyu suka karɓi mutum biyu ko suka ajiye suka ce sai an ci kowanne miliyan hudu mm. sannan su sake mu sai miliyan hudu kowanne mutum naira nawa kenan dubu ɗari biyar akan kowane kai kowane eh. mutum daya to sai suka koma suna koma da aka samu aka tukutuku. aka yi ta roƙon mutane da wani ma bashi aka ci wani ma kuma an karya jarinsa gaba ɗaya tun aka siyar haka dai wasu ma gidansu suka saka a kasuwa suka siyar to kafin mu kai ga batu na samo kuɗin eh, karɓan ku da sauransu mm. ya ya rayuwa a wajen garkuwa rayuwa a gurin garkuwa mu dai sai Allah ya ɗaukake mu a cikin muka shiga wani kungiya kungiya ce kashi kashi ne mm. a kon kungiya mutum biyar a gurin mm. mu dai mun faɗa kungiyar wani yalo to shi wannan yalon shi ya ce shi baya baya kama mata mm. maza ake kamawa to sai dan tausaya da kaɗan a nan gurin wurin mata mm. amma maza kuwa ba tausayi a ciki mm. abinci za a kawo mu mata za su bamu eh. abinci mazan kuwa ba sa ba su matan da aka kama cikin mu akwai yan mata guda hudu da uwarsu a gurin tare suke girki suke bayarwa eh. to kayan abinci a ina suke kawo mu dai muna ganin su kayan abinci wasu ce kasuwa suke sawowa amma wake a nan gonaki suke kwasa na mutane gonakin mutane sun kora su gaba daya eh. yawa to yayan rayuwar wajen idan kuka tashi da safe da me da me kuke yi me suke ce muku mu da safin Allah ya tashi mu sai sun ce wanda za a sha shayi to wanda ya amsa za a sha shayi sai a zane shi in baka amsa ba kai shiru sai a tafi dama su maza already kullum ma sai an zane su kullum ne sai an zane su mm. ni dai ku a takaice dai kwana na goma sha ɗaya aka ah, kawo yawa aka kawo wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar eh. sai suka gaba ni da lafiya ina fama da ciwon ciki sai suka ce za su sallame ni eh, miliyan ɗaya da nawa aka kawo dubu ɗari biyar na mutum nawa na mutum goma sha ɗaya suka kama mutum biyu suka kara ya zama sha ɗaya muka zama sha uku eh, a gurin maza biyu to kin ce kungiyoyi ne guda biyar eh kungiyoyi ne biyar kun faɗa kungiyar yalo to wanda eh. kungiyar yalon shi akwai su akwai kungiyar kacalla mm. akwai kungiyar na bugari mm. akwai kungiyar basillibi basillibi eh. to za ki ga da dama wasu idan waɗanda aka yi garkuwa da su aka sukan ce an yi musu fyaɗe ko an musguna musu da sauransu eh kwarai da gaske akwai masu yi amma mu dai wanda aka kama muka shiga kungiyarsa zuwa ya sami mai ce duk wacce aka yi zina da ita zai iya kashe ta zai kashe wanda ya yi zina da ita shi kungiyarsa ba kungiyar zina ba ce a takaice ni dai wanda muka faɗa hannunsa yalo to a ɗan zaman da kuka yi da su ba su nuna muku shin ga dalilin da yasa suke garkuwa da mutanen ba sun nuna mana cewa idan mun fito dan Allah mu faɗa a zauna da su su suna neman sulhu suna neman sulhu suka ce su da za a zauna da su a daina wannan bangan ana kashe musu suma mutane za su daina wanda za su aje bindiga Eh. a haka yalo ya ce mana to ah, tunda kamar kaman basu musguna muku ba shin ba ku tambaye su me yasa suke kama talaka ba tunda duk waɗanda ake garkuwa da su tunda ai ba da ku sun ce da gwamnati suke yi me yasa suke kama talaka eh da na tambaye su nace to mu ba za ku kama masu kuɗi ba mu talaka ne ba mu da yanzu kuna ganin kuɗin nan ma za aka kawo zuwa aka aka bara mm. aka ne kuma garin da kuka kama kun ga dai garin talakawa ne sai suka ce ai zuwa aka su daman ba sa kama talakawa kawai dai azanci zanci yalo yace shi ba nan ya nufo ba mm. yace su je kawai dai sun shiga sun je sun kama ku ne su maza suke kamawa mm. kuma sannan wannan abin da suke suna yi ne akan sai an zauna da su su ma an nemi saboda an kashe musu jama'a su ma lokacin da aka wani rigima na ce to ai ba mu ba ne suka ce eh ai dama haka ne da suna neman su su aje bindiga yanzu ma suna neman su aje bindiga amma a neme su a zauna da su eh. a nemi a ji bakin su ya so a zauna su amma dan Allah idan mun koma mu da aka saka mu ga muna da wanda zamu faɗa ko a jarida ne mu faɗa ya so a nemi sassauci da a zauna da su a nemi mafita su mutanen wani kabila ne gaskiya fulani ne eh. fulani ne fulatanci suke yi eh. gaba ɗayan su fulani ne 'yan eh, Najeriya ne koko akwai yawancin su shigowa suka yi yawancin su shigowa suke musan dai garin da suka shigo amma yawancin su ba 'yan Najeriya ba ne. Eh, a maganganun su ba su faɗi wata ƙasa da take makwabtaka da Najeriya da za ku yi zaton ko daga nan suka fito ba? Gaskiya ba su faɗa ba sai dai kawai da mutane suna cewa a zamfara ina sun shigo ta zamfara sun shigo ta katsina sun shigo ta ina kawai dai mu dai mu ji dai su faɗi garin su ba dai takalmimi a ciki suna cewa dai idan ba a kawo kuɗin mu ba za su iya tafiya da mu garin su mm. haka suke ta gaya mana in ba ku kawo kuɗin ku za mu kwashe ku mu tafi da ku muka kai ku eh, kuma sai mu dai sai suke za su yanki jeji da mu akwai mm. manyan su a wani gari eh. mu ba su gaya mana ga manyan su suna da shugabanni sun ce suna da shugabanni tabbas suna da manyan su eh. haka suka ce mana